Kalangu, studio Kalangu. Fondation Irandal Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun. Kwararrun 'yan jarida na kafofin labaru na kasashen Afirka sun gama wa Gadugu ƙasar Burkina Faso a satin nan aji na takwas kan festival ɗin ƙasa da ƙasa ga batun yanayi faɗin albarkacin baki da na jarida philip Ƙungiyoyin farar da dama za su tattaki a gobe a nan yamme bisa batun yanayi albarkacin babban taron da ke gudana a majalisar ɗinkin duniya ga batun yanayi za ku ji shugaban matasa 'yan sa kai ga batun yanayi a niger. Rufewar iyakokin Najeriya ya kawo cikas ga lamarin kasuwanci a garuruwan da ke iyaka da Najeriya babban tasirin shine rishin abin yi ga mutane da dama za mu ɗuma a kai a cikin rahoton musamman na maraicen yau. Masararo barkamu da maraicen yau Juma'a 27 ga watan Satumba 2019 sunana Gungu Muhammad Dantanni sai ku bi mu sha labarun daki-daki kayan rawaitawa ɗaukar seti da kamara domin samun nafiyar afirka mai 'yanci kuma haɗeɗiya ma'udin aji na takwas kenan na festival ɗin ƙasa da ƙasa ga batun wato 'yancin faɗin albarkacin baki da na kafar jarida philip da ke gudana a wagadugu ƙasar burkina faso har zuwa ranar 28 ga watan na satumba ibrahim haruna ila shugaban maison de la presse ta ƙasar niger ya yi ƙarin bayani a kai ga fasar kalamun nasa Abin da ya shafi Nijar, Siraji Idi ne jami'in tuntuɓa na radiyo karkara ya gabatar da muhawara bisa gudunmawar da radiyoyi na karkara ya kamata su kawo wajen farfado da zaman lafiya musamman a yankunan da ke akwai tashin hankali. Tare da tallafin wani proje EMS International Media, proje Sahel wanda ya shafi Nijar, Mali da Burkina Faso da yankin ko Gurma, inda tun wani dan lokaci ake samun matsaloli na rashin tsaro. Projen ya taimaka wa radiyoyi na karkara wajen tabbatar da zaman lafiya. Bayan wannan wasu suna canza yawo da ke ba da damar a fahimci zaman lafiya da kalubale da shawarwari da za a tsatsara a tsawon waɗannan kwanaki hudu na aiki. Kimanin kungiyoyi ishirin ke sa ran gudanar da tattaki ga batun yanayi ranar gobe albarkacin babban taro bisa ga batun yanayin taron da ke gudana a Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar daraktan zartar da wana GVE matasa 'yan sa kai ga batun wali da suka za su tattakin ga abinda Sani Ayuba ya faɗawa Maryama Jallo. pour pour rappeler rappeler. climatique Domin sake tunatar da al'amarin sauyin yanayi yana gaggautawa, mu sake tunatar da cewa an wuce lokacin jawabi an kai lokacin yunkurawa a aikace, mu kuma tunatar da cewa kasashenmu na Afirka musamman na yankin Sahel suna shan wahala sanadiyar rashin katabus na magabata. Suna shan wahala a sakamakon sauyin yanayi. Za mu yi amfani da wannan jerin gwano domin bayyana bakin cikinmu akan duk ababen da ba mu amince da su ba, kamar ci gaba da yayyanka Century Vert, sake karɓar keɓaɓɓen dajin termiti da Tantuma wanda saboda ita muka kaddamar da wani shiri na neman amincewa yayin da kusan mutane dubu hamsin suka ba da yarda su muna kuma buƙatar ƙasar mu ta rungume shirin aiki da makamashi mai nau'in sabuntawa domin kuwa muna da rana a ƙasar mu gaskiya ne ya kamata mu bunƙasa amma wanda bunƙasar ba ta wakana tare da an kyale albarkatun da Allah ya huwace muna ba a kai da asumana shina a cikin wata sanarwar majalisar ɗinkin duniya ta ranar 26 ga watan satumba shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu ya yi kira ranar Lahadi na ganin duniya ta yunkura ga matsalolin taɓarɓarewar hilaye da ya zama barazana ga yankunan Sahel masu damshi a cewarsa mutum miliyon 250 da ke rayuwa a wannan yankin na fuskantar lamarin fari gurgusowar hamada da wasu sakamakon canjin yanni. duk dai a cikin sanarwar shugaban ƙasar Nijar ya kiyasa cewar wannan halin na wato rataye da nasabar buƙatar tsarin da za a yi fasali a duniya baki ɗaya don haka tilas amsa na nan ga nau'in iri guda. Gawayi da ba yadda wuri a ƙasar a yankin nafiyar Afirka makomar tana ga makamashi mai nau'in sabuntawa haka aikin a Adesina shugaban bankin Afirka ta ci gaba ya faɗa a ranar talata da ta shuɗe a birnin New York a gaban wakilai 200 na babban taron aiki kan yanayi a yayin babban taron aji na 74 na Majalisar Ɗinkin Duniya bayanin da ya fito cikin sanarwar Beard wato ranar 26 ga Satumba shugaban BAD ɗin dai ya kuma sanar da cewar a shekara 2020 za a saka jarin wani tsari na miliyon 500 kuɗin dola da bankin za ta gudanar domin sarrafa makamashin energy vert kenan da ya kamata ya falfado da zubin jari na miliyar biyar kudin dola wannan tsari ya kamata ya baiwa kasashen afirka damar dangana da aiki da gawayi su kuma wato koma ga makamashi mai aunin sabuntawa a rawaitar sanarwar. 'Yan takara 2,556 cikin 3,290 takwas suka samu cin nasara ga jarabawar samun sartifiket na zama jami'in kiwon lafiya ga fanni daban-daban a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya. wato kwatankwacin jimillar kaso 77 kenan da digo 97 bisa ɗari bamban da kaso 63.48 bisa ɗari akan wato samun da aka yi a shekara ta 2018 a jiya ne aka wallafa sakamakon bisa kafar talabijin ta ƙasa tele sahel. A cikin wata sanarwa ta ranar 19 ga Satumba, ministan bada ilimin sagandari ya umurta sassan ma'aikatunsa da su janye dukkan kayyuka masu fash 200 da aka rarrabawa ɗaliban lise a komawar makarantar ranar 16 ga Satumba biyo bayan kuskuren da aka gani inda aka ga an fitar da jihar Tilaberi kan fasalin shimfiɗar ƙasar Nijar, Abubakar Haruna, Profisa na lise Isa Korombe ta yame, yama Nafisa Idris Adamu bayani inda ya ce. kai ka mun same su don su ne bana aka tsara a raba ma yara lokacin da aka shiga lakwal muka raba kai kan nan yan klasicin second da yan premier su suna da irin wannan kayan mai matsala kaye biyar biyar su yan terminal suke da bibiyu da decision kin ta hito mu ba mu tsajiran komai ba sai muka ce ma yara duk su mai doka kan nan suna nan mun aje su magazin yanzu aka ga waɗansu nan cikin biro na da ake kawowa shi wanga kai matsala shi takardar da ke rihe da kayan ita ce ke da matsala ba takardar takardun da ke ciki ba mu ko yanzu ana jaraba composition takardun nan da ke ciki fiyoyin nan suna unhanin mu don sai mu yi kopi da su an ce ana ran plasan su da an kawo kuma za mu mai da yara gurbin waɗanda da aka ɗauke insha Allah. Mu dai tsaya ga batun karantarsuwar tun ranar 16 ga watan Satumban nan aka yi shigar makaranta aji lise a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya. a cewar daraktan karantar sura sagwandari na gundumar tasawa jihar maradi a bana su ma suna buƙatar malaman koyarwa 352 na fanni daban-daban da kuma muradin makarantu gwamnati 40 wato wakilin wakilinmu saidu sanke ma musa sala tambaya sai ya ce duk cikin azuzuwa na lise an fara ɗaukar darasi to ranar litinin kenan shirye-shiryen da duk ya kamata a yi mukun kakiran tare ta zaka a nan tesa mun yi shi ko wani shugaban makaranta mun samu mun zazzauna mun ƙayyade ɗaliban da gare shi da kuma malaman da gare shi to inda muke dai yanzu musamman komi ya tafi daidai kuma an da su a duk shekara anan ta sa muna son malami 352 wanda za su iya yi mana kufurar kin bezokin makarantar nan da gare mu da sun ka tashi kusan makaranta 40 na gwamnati da kuma complex scholar barmudan baskore da gwamnati take tallafa ma bayan wata rijejeniya da gwamnati tana kai mata ɗalibai ita ko gwamnati tana taimaka mata da wasu musannin da za su karatu a Bari mu komo babban birnin kasar Nijar. Nan da wata guda mutanen da tumbasar ruwan kogin isar Nijar yama ambaliya da wato aka ma mazamni a sansanin balbalin gamu za su komo gidajensu haka dai gwamnan jihar yame ya bayyana ma studio kalangu a cikin wata firarsa da ya yi da maryama jallo ga fasar kalamin gwamna isaka karanta. le niveau de l'eau qui était monté à 600. Ruwan da ya hau har santimetar 600 a yau ya sauka ya koma santimetar 425 domin kar zuwa ruwan ta girshe mu mun gwammace mu rike waɗannan mutane har tsawon wata ɗaya nan gaba. Kwamitin jiha ya tanadi wani tsarin sake mayar da mutane a wani wuri. Muna nan muna nazarin hanyoyi da matakan samarwa waɗanda lamarin ya shafa wuraren zama waɗanda su ba su lalace ba za su iya komawa cikin su hankali kwance. Za mu ɗauki ƙwararren matakai domin mun fuskanci irin wannan al'amari. al'amari a shekarar 1996 shekarar 1999 da kuma a shekarar 2012 shi kuma a shekarar 2019 har ma a lokacin ta gwamnan jihar yamai madam kane aishatu bulama ta sabar musu da gudan anguwa da ake kira seno amma da yake ba a kula ba da yawa daga cikinsu suka sai da hilayensu suka dawo tsofin wurarensu inda ruwa ke kwantawa abinda bai kamata ba muna nazarin ɗaukar matakan kawar da su daga waɗannan wurare har abada. Studio Kalangu. a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba tasa'in da bakwai da biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba tasa'in da bakwai da biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba tasa'in da shida zangon FM. Studio Kalangu. Daga nan studio Kalangu kwar Kano birnin Yamme labarun ke zo muku. A cikin rahoton musamman na yau wakilin mu Habu Sarki ya isa garin mai mujiya gundumar mata mai da ke iyaka da kasar Najeriya ganin wato tunda aka rufe boda wato kasuwanci da tsakanin 'yan Nijar da 'yan Najeriya ya kawo wuya dangance da rishin shiga da fice na kasuwanci ga dai fasarar rahoton da ya naɗa mana. A garin mai Maimushiya da ke karamar hukumar barto a jihar Zandar kusa da iyaka da Najeriya, jama'a sun shiga matsalar rayuwa tun bayan da kasar Najeriya ta rufe iyakarta yau makonni biyu kenan. Shi dai wannan gari na niger na samun dukkan abubuwan tattalin arzikinsa ne daga Najeriya. Wuri ne inda ake hada-hada sosai, amma a yau mai Maimushiya sai sunan kawai domin harkoki sun taɓarɓare kamar yadda a tahiyar wani dan kasuwa ke bayyanawa. Babu shige da fice tsakaninmu da Nijar da Najeriya yanzu. Kaya sun kara kuɗi, abinci ya yi tsada. A da dai muna yin ciniki kuɗi tabarkalla waje miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku yanzu ko ka ɗari ma baka hada ta a rana bare ma miliyan kuma yanzu sati satin ta yi yawa kana barci cikin jiran ka hai wani ya duro ma gida ko ya dauki abincin ka ko ya dauki wayar ka ko ya dauki ma wani abu da babu wannan abu. a bangaren direbobin motocin sufuri matsalar ta kai la haula domin an haramta shiga da fice a najeriya tare ma da hadarin rasa rai maluman direba ne da ke bin hanyar zandar kano. matsalar mu kawai fasinja ba sautawa nan har akwai wanda suke kwana tuni ma ka ma za zaka dauka ya dai ka kaɗan mota ka ka tafi to wallahi ka san wannan abubuwan da ake haɗi na an riha boda shine mutane bisa rasu kuma mutane ana tsorata su ana cewa ana halbi ana ba mutane kashi tunda a gaban mu dai mun ga an wuce da gawa ma an ce halbi kai wahala ake sosai saboda in ka je sai ka zo ka biya mai kura an biyo ta baya sai an yi ciniki ma da su abin da za a ba su tukun a wuce da kayanka yan dako da suka dogara da direbobi da yan kasuwa su ma suna ɗanɗana kuɗa su sanadiyar wannan al'amari mai damuwa lawali lado mai sayar da kayayyaki kan tarko ya yi bayani akan halin rayuwarsa. Da ana samun dako amma yanzu abin rihe bodan nan da aka yi yanzu kawai ba a samu. To rayuwar da yanzu ga ta nan da ya kada ran kada ha. Da kana samun naira dubu biyu a wuni yanzu ka yi kokari ka samu naira ɗari. Mu da yanzu abin da muke fata Allah da ya kama mana. Bodan nan dai a samu a buɗe ta kowa ya yi aikin shi lafiya lafiya. Tattalin arzikin wannan gari da ma babban kaso na tattalin arzikin jihar ya danganta ne da wannan iyaka kasancewar iyakar na rufe a yanzu rayuwa a memujiya ba za ta sake komawa kamar da ba a yanzu yanzu. Madalla masu sauraro abun da ya sawaka kenan a maraicen yau yanzu ga Musa sannan ya shigo zai gabatar muku labaru da harshen zamarmanci a madadin dukkan waɗanda suka dafa min shirin ya kai daga gare ku ni na kuɗan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama amma kuma ku rike da cewa wato muhawarar studio Kalangu na maraicen yau ya dangantu da dandalin yan jarida wanda Muktar Hamadu ke jagorantar shirin a nan ke ce muku assalamu alaikum a ci gaba da shirye-shiryen studio Kalangu. Studio Kalangu. a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu.